akalla mutum 4,700 ne suke fama da ciwon tabin hankali a jihar borno sakamakon shan miyagun kwayoyi da ya zama ruwan dare tsakakanin matasa da ma 'yan mata wanda matsala dai ya yawaita ne tsakakanin 'yan gudun hijira da yayan kungiyar boko haram suka daidaita wadda suka raba su da muhallinsu da dukiyarsu da ma iyalansu dr Baba gana macina likita ne a asibitin kula da masu tabin hankali da ke garin maiduguri wanda ya shaida murya amurka cewa ana da samun yawaitar masu fadawa cikin wannan hali musamman ma na ta'amali da miyagun kwayoyi ciki ko har da mata wanda yanzu hakan yawansu ya kai kashi goma sha bakwai cikin ɗari na mata da ke ta'amali da waɗannan miyagun ƙwayoyi. A cikin shekara daya da ya wuce dinnan akalla mun samu mutane fiye da dubu hudu da dari bakwai da suka samu matsala a sanadiyan eh, shaye-shaye mutanen da suke a asibiti a kan gadaje akalla fiye da rabin kashi hamsin cikin dari na wanda suke a asibiti duk matsala na ƙwaya ne ah, ƙwayoyi suna iya lalata Eh, wasu sassan jikin mutum kamar su hanta kamar koda da su kwakwalwa kamar kashi saba'in cikin ɗari na wa'anda suke da matsalan shaye-shaye nan matasa ne yawanci duk da cewa yanzu an fara samun yawaitan eh, shaye-shaye a tsakanin mata da kuma manyan mutane wanda shekarun su ja gaskiya matsalan karuwa yake musamman eh, matsalan tsaro da aka samu dinnan ya sa mutane da yawa sun bar wajajen da suke sun dawo sabbin wajaje ya zama sun zama yan gudun hijira wasu sun rasa aikin yin su to wasu wayan abubuwan duka suna taimakawa wajen su fara shaye-shaye eh, wanda da ba sa yi barista wani lago shine kwamandan hukumar hana sha da fitauci miyagun kwayoyi na jihar borno wato ndlea wanda ya shaida a murya amurka cewa 2011 and between that time and now i know that the net seizure of about close to 9 tons ya ce daga shekarar 2011 zuwa yau sun samu nasarar kwace kusan ton tara na miyagun kwayoyi daga wajen jama'a ya ce wasu kuma 63 mun mai da su mutanen kirki wanda yanzu hakan sun dawo cikin jama'a suna nan suna mu'amala da mutane yadda ya kamata ba tare da ta'ammali da wannan miyagun kwayoyi ba. reasons is because of poverty. Barista wani ya ce mafi yawan waɗannan matsaloli ya ta'allaka ne kan talauci da kuma rashin ayyukan yi da matasa ke fama da shi wanda ya ce akwai buƙatar gwamnatoci su hanzarta samar da ayyukan yi ga waɗannan matasa da zaman banza kan sa su faɗawa cikin irin waɗannan matsala. Shi ko Alhaji Abdulkarim Abbas na ɗaya daga cikin mazauna cikin garin Maiduguri wanda ya ta'allaka shan miyagun ƙwayoyin ga matasa da cewa akwai haɗin bakin waɗannan jami'an tsaro. Kai yanzu abin da yake faruwa fa ya wuce wannan matasa kare har matan aure suna zuwa suna siyan wannan kayan shaye-shaye na bugarwa na gashi na anan ana sayarwa ga mutane a jere ma'aikatan tsaro kowane iri suna zuwa suna siya in ka je ko ina a bude rampant gashi na ana sayar da wannan abubuwa sai dai kwamandan ya mai da martani ne kan wannan zargi da aka yi wa hukumar nasu kamar haka it cannot happen it cannot happen i cannot vouch for any other uh, security person but for my officers the agency i think that has not been heard of ya ce ba zai faru ba hakan ba zai faru ba ma'aikatan ndlea ba za su yi ta'ammali da miyagun kwayoyi ba amma ba zan yi magana a madadin sauran jami'an tsaro ba amma na san ma'aikatanmu ba za su aikata hakan ba barista kakashewu lawan shine shugaban kwamitin da gwamnatin jihar borno ta kafa wajen yaƙi da ta'amali da miyagun kwayoyin wanda kuma ya shaida mini irin dalilin da ake samun yawaitar waɗannan miyagun kwayoyi da kuma irin nasarorin da suka samu cikin wannan ƙanƙanin lokaci jihar borno yana cikin jihohi najeriya wanda 'yan kwaya suke kawo kwaya kala-kala